Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana sulaimu Muni Barma. A makon jiya shirin ya samu bakuncin wasu shugabannin kungiyoyin masu bukata ta musamman da ke kasar Ghana. A kashin farko na tantaunawa da wakilin sashen Hausa a Accra Idris Abdallah Bako sun yi bayani kan mafarin da suka tsinci kansu cikin halin tawaya. Abdulrazak Yusuf da Malam Halidu abin misali ne a wajen nakasassu. ta la'akari da rawar da suke takawa wajen ganin an baiwa nakasassu damar a dama al'amuran jama'a da su. a maimakon dogaro da bara a matsayin sana'a. To a yau za mu ji ƙalubalen rayuwar da nakasassun ganar ke fuskanta da fafutukar da suka sa gaba a ƙungiyance wajen tafiyar da lamuran shugabanci. Na taba ni da kaina na shadafa na je mamobi mun gangan ana gini sabon ofis kusa da mamobi polyclinic na na force na je wuri su ni find out kan ba. Mm. Step ne suke nan suna ma mun ma mun ya ses da na duban nan ba mu na cikin listin nan ma amma kuri nan ne mu da kanmu ma kuma mu zo mu biya wani abu wurin malam razak kwanaki na yi hira da wani lauya mai fama da na kasashe ma hmm. lauyan nan ya gwada cewa da akwai wani kuɗi da ake biyan yake suna fama da na kasa kuma suna zuwa makaranta hmm. to a lokacin da kake cikin manya na wannan kungiya kuna da labarin wannan kuɗi da ake bayarwa kuma yana shiga hannun mutanenku da kuka san cewa suna zuwa makaranta eh, wannan ne yana nan daban-daban biyu akwai wanda ake kai shi bezri inda kana university ne mm. shi kake samu wannan kudi yana zuwa true scholarship secretary wannan ina ya juma sosai sannan izu kamar ka shiga first year kafin ka samu kudi first year nan mai yiwa kana third year ka san first year yanzu haka muna da yara da yawa da suka kare ba su samu nasu na final year ba isa kuma ba kuma ana baka kudin na eke ainihin school fees ka bane ana baka ne wani abu da ya kima rufe makanka dan taimaka ne sannan akwai na 3% common fund da ake ba dan waye mun da ke cikin district kama inda ya ba da example a yawa so east ko a yawa so north bisa wannan na ba ba waɗanda suka je su suke aiki ana ba waɗanda ne biyu zai fara shiga su ko kwa shi bai aiki ina da aikin hannu ya koyi wani tela ko sana'a ne sana'a ka apply ne a baka amma wannan kudi kuma bai zuwa kai da kai an ai kamar kasan muna da wata wata ake biya ko bayan wata uku uku ko wata hudu ya kamata kowane wata uku ko mu eh. samu first quarter first quarter ai eh, wata uku kenan eh sa eh, shekara to mun samu wannan kudi su hudu su hudu amma ya ya baka ya ya ki shekara an biya na biyu kade kuma da isa kudin na bai zuwa kai da kai ni zo kuma bai da yawa muna da yawa cikin community let's say na yaki nima yawa so yanzu ba ni na wuri muna yaki wurin nan wannan lokaci muna da na kasa almost wanda ke kenta ka dawo ba kowa ke rajista wanda suka rajista almost 300 wanga kudi ya yazo 20,000 22,000 nawa da ka ba wani sa matsala ne sa kagan kamar kudi na zuwa alheri ko abin da ya kamata yi na na kira a kara ko dai oh, a yi wani abu a kai a kara wannan percentage ya kamata ya karo don ba daidai ba ne alhalidu kungiyan ku na nima ce kun kai kusan shekara biyu nima muna fama da matsalar masu bara kuma akwai na kasar suwa ciki me kuke yi a kai kuna kuna kuna da wani shiri da ku kai mu wannan ko kuma kuke yi na ganin cewa an magance wannan garuruwa gaskiya na tuna ni da piyaro mu mun wanga fira mun mun bi su mun muna musu maganganu kaman ba kowa force sai join din mu a zo inda muka muka yi guda ba ke mu guda komi da muka fari na saka mutane ga suna da yawa an ji amma inda ni kare na tashi nake magana baji nawa kamar dai muna da yawa mun na zuwa ran su ma mutane magana da yawa amma just coming out fitowar su na shine magana ba wani shiri da kuke yi koya musu aiki ko ba su aiki ana muna da wurin koya aiki wurin takalmi nan ni man gaba mu samu ba dai sannan don dai wani abu duka muna zuwa can na kaza na yakwata sun da wurin nan ana koya takalmi wurin nan nan suna dunki ma duka don kugiyar na muna da shi daban daban daban daban muna da yan mesok yan su ne wani abu ya zuba jikin su nan suke yin kamar ruwan zafi ya zuba jikin mutum eh, da suka kone suka kone mm. irin wannan na kuma muna da suna da nasu suna da nasu cikin amma su duka suna da federation mun nan mm. sai muna da albinos ke zabiya su dukan su grupu mm. grupu nan na kenan sa mu duka muna yin kadan na zamu yi mu yi mu yi mu push yanzu ni ina fama da na ƙasa kowane iri idan na je kungiya ya ce ban iya aiki ba ban da wani aikin hannu za a koya min ba tare da na wahala ko na bani wani ko na biya wani kuɗi ba don akwai doka cikin mm. gari eh. kama ma dai in kana neman ka koyi aiki mm. akwai wurin da ya kamata ka tai an tanye ka isa ka in ka je kana cikin kugiyan nan mm. manyan kugiyan nan sun da da fi su sha wefe sannan su kuma su tanye ka ka je rehabilitation center da ya kamata ka in ka haife shi kuma ne akwai amma matsalar da ke ci kan gari bai yi ma komi mm. ya kamata iyaye iyaye su mara ma baya mm-hmm. matsalar mu dukan iyaye mm. danji danji su ne matsala. don malam in ka haife diya ke kamata ka ba shi ya ka ba diyankan da bai da jarabta reno ka bar wanda ke da mm. ciwo bai yi shi ya kamata ma a sa hankali kan shi isa ka bar mi shi da mu na girman nan da mu matsalan cikin rayuwar shi mana ka ya zai kai wani lokaci ya kamata zama classroom bai ya zama kuma ya zai kai wani lokaci kana ba shi tuwo ne yanzu tuwon nan ya shi ya kamata ya fita waje je ba matsalan mu dukkanin iyaye da miji da miji da ba government ba government na da laws kaka zo ka yi bara gaskiya amma an ka zama gidan yiwo ya ji ka kafta wani kafta ka zai ka nema masala muke nawa mutum duka ina ya ji moralize wani rayuwar da bai kamata ka yi ba bai kamata ka roki don wanka kana jin kunya amma da mumin yiwa ya ji ka sosai kunyan na ya fita wa nafta ka roki su guda <laughs> su biyu su mm. uku ya kare masalan da mu federation muke fi na don waɗanda muke gamu da su kan city duka muka kira sun ce kuri naku ya yi suna ce mana wai ku kun samu kanku matsalar na ke don sun gaji tun gida wala halidu ya dan ba iyaye shawara kai kuma me za ka kara a naka gaskiya da na tuna da na wangan ya fara an kai ni wuri-wuri da yawa wurin da na gaza kamar na tuna ma shi ne da shi da ya zo mai shi ke maganin shi ya sha sigari a yakin shi zuba kan kafa ya yakin shi zuba kan kafa na aka aka aka aka amma karewan A nan nawa ne muka saura gaskiya iyayenmu suna da role su play lot ikon su suka kamu cikin duniyar nan tu su muka zo inda ba su yi ya su rika mu kamar yadda fi su rika ba no matter what mu rika mu bai guda ni ya kan ganga mu guda guda sai na kafe ni ni second born yan wani yawa yayi na nake gaba na wani ke bayan na duka kowa na tafiya ni kadai amma sometimes inda zai kawo ina yin gashi kamar su na suna sami su fi ni don na gan kamar su na suna su tafiya ga kafan suna kaza kaza ana son batun su a fi ni amma ya yi haka ya ba ba mhm. amma iyaye nan ne ko ka fi yaro ya yake o blind ne o physically challenge albino ne o da sai mu za ka duba sauran ka ba shi mai irin aka nan nan su shi mai je gaba to gobe in dai ba kan nan ko da gobe dai nuna ya siyasa kaman ba na je wani wani ne wani yana yi wanga ga sa ne ne taba nan ni ba ni wanga ba shi dai na call wani ba shi na je na bara ba state ba sa wannan nan ni na haka ma parents ne ne su shi ne su tashi su mu duba da way forward To, masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. sai a makon gobe za mu karkare da wannan tattaunawa. Yanzu a madadin bakin shirin na ƙasa Abdulrazak Isuf da Malam Halidu da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdallah Bako. Ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai an jima. Allah